ne ga shi annabi isa din ba wai ana nuna a'a Allah ya ɗebo numfashinsa wanda yake numfashi da shi ya yi annabi isa ba shi ake nufi ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira domin in ya zan haka annabi isa ya zama juzu'i na Allah kamar yadda kiristoci sun ka ɗauka Ha haza guluwan fiddin wanda Allah ya yi ya sami annabi adam kamar ruhin kowa amma da aka ce kamar a ce isa ruhun lahi ko a ce baka tufi himin ruhi a jingina wannan ga Allah kamar daidai yake da cewa ne bawan Allah ne to waye ba bawan Allah ba wane ne ba bawan Allah ba yau wato kowa bawan Allah ne ashe in an ka cewa ne bawan Allah ne ana nuhi an girmama shi da an ka jingina shi ga Allah to haka wannan ruhi din ba ruhi ne juzu'in Allah ba a ruhi ne halitta kamar yadda ruhin kowa yake halitta ga Allah Allah shi ya halitti ran annabi Adam shi ya halitti ran annabi Isa shi ya halitti ran annabi annabi Muhammad kuma shi ya halitti ran eh, sahiya sabiya da Asiya da Maimunatu da waccan duk Allah shi ya yi su ko gane ko duk halitta ne amma lokacin da aka jingina ruhin adamu ga Allah to ana an girmama shi annabi adam yayin da aka ce ma annabi isa ruhun lahi shi ma girmamawa ne ga shi annabi isa din ba wai ana nuhin a'a Allah ya ɗebo numfashinsa wanda yake numfashi da shi ya yi annabi isa ba shi ake nuhi ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira domin in ya zan haka annabi isa ya zama juzu'i na Allah kamar yadda kiristoci sun ka ɗauka haza guluwan fi wannan wuce wuri ne ga addini Allah bai yarda da shi ba makala ta'ala la ta tagalu fi ku. Allah ya ce kada a zuwa ga addini to lokacin da ni yi mai wannan faka ulahu ku fadi gare shi sajidi na kuna ba su jada su juda ta su jada irin ta gaisuwa ta girmamawa bil inhina irin dukar da kai la su juda ibadatin ba su jada ta ibada ba kun gane ko Allah ya umarci mala'iku su yi wa annabi adamu sujada su wannan umarni da Allah ya ba su in sun bi ibada ne amma ba bauta ma annabi adamu ba a'a bin umarnin Allah shine ibada gare su ba yin sujada ga annabi adamu ba kun gane ko lokacin da musulmi yake sallah yana kallon ka'aba ai Allah ne ya umarce shi ya kalli ka'aba amma ba ka'aba yake bauta ma ba ko akwai musulmin da ka sallah yana bauta ma ka'aba wanda ya bauta ma ka'aba kafiri ne amma Allah ya ce mu fuskance ta in za mu yi sallah saboda haka wannan umarni na Allah shi muke bi kuma in kai sallah ba wajen ba babu sallah ka domin Allah bai ce kai can ba dan haka in kai sallah ba wajen Ka'aba ba in dai ba kana cikin ɗemuwa ba to ba a san kowa kan bauta ba ba dan haka Allah bai biya kun gane ko kuma idan mutum ya ce ai duk ko ina akwai Allah sai ya kabbarta sallah amma bai niyya huskanta alƙibla ba amma kuma sai ya huskanta alƙibla babu sallah ta kun gane ko kuma yanzu wannan mutum da ya ce kai to ina babu Allah to bai sai inda gabas take ba saboda haka sai kawai sai ta sallah ba da niyyar hukunta a Ka'aba ba a'a shi dai ko ina akwai Allah sai Allahu akbar sai kuma ya zan yayi muwafaqa nan inda ya sa huska nan Ka'aba take to babu sallah ce dan bai yi niyyar huskanta Ka'aba ba bai yi niyyar bin umarnin Allah ba ya bi umarnin zuciya ta illa kawai ya yi muwafaka da wuri amma ba da niyya ba saboda haka babu ta kun gane ko to mu ci gaba فسجد الملائكة أجمعون to lokacin da aka ba da wannan umarni fasajadar mala'ikatu su mala'iku kam gaba ɗaya sai suka yi sujada kullum dukkan su ajma'in ga majma'una gaba ɗaya fihi takidani cikin wannan akwai takidi biyu ga kullu ga ajma'u Eh, kullu ta min huruf tawkid eh, ko min alamat kullu sannan da ajma'u da akata'u da absa'u yawa da su ne abin nan na takidi eh ta mu ci gaba illa ibriza abi ayyakuna asadin illa iblisa sai dai Ibilis, wato shedan ko abul jinni shine baban aljanni kana bainal mala'ikati a wannan lokaci yana cikin mala'iku kuma yana shugabantar bataliya guda ta mala'iku sunan shi azazilu a wannan lokaci wato ma'anar shi bawan Allah azazilu azabawan Allah zilu Allah azazilu duk abin da aqilu cikin ibrananci ana ce mai Allah eh kaman mika'ilu israfilu eh, jibrilu duk wa'annan wato sunaye ne na a ce abdullahi kama a ce bawa Allah eh. to shi shaidan a ba ya ƙi imta na ne an ya kuna masu sajin ya ƙi ga ya kasance cikin ma tare da masu sujada ya ƙi yin sujada ga Allah kuma ga ga annabi Adam kuma ƙin sujada da yayi har da ba da hujja kala قال يا إبليس ما لك تكون مع qala ta'ala sai Allah ya ce ya iblis ya kai shedan malaka me ya same ka mi an mahani gare ka an ta kuna ma asajiri na Allah ta kuna ma ladin zai wato kai da baka zamo cikin masu jira me ya same ka qala قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال سيشي دن يتي lam a kulli azza ni ban zamo ina yin sujada ba ai layan bagili bai kamata gare ni ba duk girma na an azzuda in yi sujada da basharin ga mutum mai fata waje halakata wanda ka halice shi gaban ido na min salsalin daga kasko min hamain kaskon na laka masu nuni wadda take mai wari mai canjawa bai bai dace da ni ba a matsayina bai kamata a ce na yi sujada ga irin wannan ba قال قال فخرج منها فإنك رجيم قال سي الله يتي واتو wato واتو wato akhruj من hita min ha daga cikin aljanna ko daga cikin sama eh ko daga aljanna ko kuma daga cikin sararin samaniya fa innaka karaji domin kai korare ne wato tsinan ne kake madarud abun korewa wa inna alayka la'anata wa inna alayka la'anata ila wa inna alayka la'anata lalle la'ana ta wajaba akan ka ila yawmiddin har rana addini wato har ranar sakamako ai ta tsine ma kun ga da shedan na da arziki wanda Allah ya gaya mai irin waɗannan maganganu masu nauyi ai kamata ya narke na yawa ni tuba ni kai wayo ya ya yi mira da tuba yayi bai yi ba kala kala rabbi ma'an فأنظرني ila يوم يبعثون <laughs> wato wannan da shedan da shedan da mata halin su guda amma ku yi haƙuri iyaye na ba wai ina abin nan ba eh, wato kaga abin nan kamar mace mai kishi idan ka sata wani abu inda ya shahi kishiya to tana iya tsaye ta ce sai dai ka sake ni ban yi ba zan yi mata ba sai dai ka saka kuma sakin na rashin arziki ne don ba ta zo gidan ne don a kore ta ba kuma akwai abin kunyar da yake a sake ki saboda kishiya kuma ta kasa ta gane wa ba kishiyar ta ce a yi wannan abin ba kamar yadda nan shaidan ya kasa ganewa ba wa annabi adam ya ce to ka gaishe ni ba mai daraja ne mai girma shi ya ce a yi wannan abin to ya akwai hankali in mai girma ya ce a yi abu ai sai a yi kada a dubewa wa a yi za'awa ko ba haka ba eh Allah ya ce mashi dan ta ka gaida wancan shi in ka je ka gaida shi wa ka girmama Allah ko shi wanda ka gayar Allah ka girmama amma sai hasada ta yi da kishi ya ruhe mai ido ya kasa gane Allah ka bashi umarni wato maimako ya dibi girman Allah sai ya dibi matsayin wancan ya zan ta yi wa wani kaza To haka kishiya da kishiya suke da za ka miji zai ɗauki ya ce wancan ki ta yi taikiwa wancan sharar ƙofarta ki share ƙofarta <laughs> kaga yana yiwa in ta share kowanne Allah ya ba bata aljanna amma sai ta mance da mijinta ne ke cewa ta yake zai ta bibi kishiya ya saboda haka ta ce ni in share mata kowa ki to in baka aure na ba ni takarda <laughs> kuma wani abu da zai da zai batta bai ce mata da yake share ba da zai ɗauki tsinciye shi da kai ne ya zo yana share tana iya ta kawo eh zai ta gaba bai dace ba ita shi ya yi shara ita tana tsaye eh saboda bai ce ta yi ba amma in ya ce ta yi sai ta ce ba ta yi eh kuma ta tawo gidan su ce wai cewa ya wai in ta in waki shi ya ta shara sai ka ji su ko mutanen gida gaba daya ai wannan walakanci na <laughs> to wannan hauka ce mijinta an kai ta ne wurinsa don ta dada da mai rai taimai abin da yake so saboda haka ko cewa ya ta goya kishiyar in ba kishiyar ta ce goya ne ba in dai mijin ne ya ce ta yake goya wance to zai ta je ta goya wance wannan ya nuna kenan ita tana da mutunci a wurin mijinta domin ya ce ta yi abu za ta yi kun gane ko to duk irin waɗannan abubuwa wato barbashin abin da shaidan ya bar musu gado ne A ɗa'an mace ga mijinta babban abu ne a cikin karatun da mun kawo na shekarun baya na taɓa karanta muku wata ƙissa ta wani sahabi da wata sahabiya matarsa annabi ne ya aiki wani sahabinsa wajen wata matsala ko wajen wata bukata da shi mijin nan yana da mata shi wanda an ka aika da ita matar da mijinta da uwarta da ubanta duk suna zaune gida guda gida guda suke zaune sai dai yadda zaman nasu yake shi gidan da suke zaune bene ne saboda haka ita wannan mata tana da tare da mijinta a sama shi ko ubanta shi da tashi mata suna ƙasa illa kawai in za a zo gidan uban sai an takutsa ne an gangaro an zo ƙasa nan ne gidan uban ba wai daga gwanda ne zuwa unguwan gonawa ko kuma abin nan tsohuwar kasuwa ko bakin gada ba a'a da gida guda suke illa wannan zai sauko daga sama ya zo ƙasa don ya ga wannan ko ko na ƙasa zai taka ya je sama don ya ga wancan to wannan sahabi lokacin da annabi zai aike ya sai je cikin ɗaki ya ce matarsa zo in gaya miki annabi ya aike mu wuri kaza amma ina so kakki tahi ko ina sai na dawo ko ina kakki je sai na dawo shi kenan. bayan ya tafi inda annabi aike shi sai ciwo ya kama ubanta wanga uban wanda suke zaune gida guda yana ƙasa tana sama sai aka aika yaro aka ce hausa maka gaya ma wance ga wani nan ba shi da lahiya da aka gaya mata to tunanin wannan wasiya da miji ya bar mata cewa kar ta je ko ina sai ta ga bai dace ta tafi wurin uban nan ba sai ta tambayi annabi shin ya dace ta je duk da yake ba ba wata anguwa ce mai nisa ba sai ta aika tana tambaya wajen annabi miji na ya tafi inda ka aike shi amma ya ce kar in je ko ina sai ya dawo to ga ubana an aiko min bai da lahiya yana nan kasa da ni gidan da nake zaune sai annabi ya ce kar ki je yace kakki je ko ina ki tsare wasiyar da mijin ke miji karki je ko ina sai ya dawo sai uban ya mutu sai ya mutu da ya mutu sai aka sake aikawa aka gaya mata cewa ya mutu ta halarto za a yi mai sallar jana'iza sai ta sake aika wurin annabi cewa uban nan nawa ya mutu shin in je ko ko yaya kacce annabi ya ce kattaje kai zamanta ba hawa wani tsaka sai ta tsallaka titi bai ta ta wannan kowa gida ta shiga wancan gida a'a gida guda ne za ta iya tasowa daga ɗakin ta ta zo ɗakin ubanta ta gaisa ta koma ba wanda ya ganta to amma sai ta kasa zuwa saboda umarnin da mijinta ya bar mata kuma ta tambayi manzon Allah ya tabbatar da cewa wannan wasiyar da mijin ya bai a tsare ta kada a je wajen uban duk da ya mutu a bashi to lokacin da aka dawo jana'iza aka yi zaman makoki kwana uku zuwa kare sai ga mijin ya dawo mijin nan yana dawowa sai ga shi Allah ya aiko mala'ika jibrila cewa annabi ya gaya wa matan nan wadda ta yi wa mijinta da'a da ita da uban nata duka Allah ya gafarta musu ya ba su aljanna kun ji a iyaye na mata kun ji yadda al'amari yake saboda haka in miji ya ce a yi abu to a dibi mijin ka a dibi wa za a wa da shedan bai dibi annabi adamu ba ya dibi allah da ya bashi wannan cewa ya bashi wannan umarni da ba mu tsine mai ba da ba mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba dubi mala'iku duk girman su duk darajar su da Allah ya ce su ta yi su sai suka yi kaga sun tiyo da mutuncin su to sai ga shedan tun yana da riga ya zo tsirara don ka tabbata da a ce shedan zai taho makarantar nan ta marigayi malam mai buzun kwabi da sahiba an tashi karatu na ce arga shedan a'a zai iya tsallaka titi ba wani hadda allo sai ya je ba wai da baki ba wani da allo in bai rasa abin da zai je shi allo zai sa dan yana gani iya jefa da allo ko karewa ya allon yayi to an ce nasara inda ya samu jikin shedan musamman in ya samu ga kai to babu abin da ya ya shiga cikin wannan problem illa dibin wanda an ka ce ya girmama sai ya manta da wanda yake wanda ya bashi umarni saboda haka sau da yawa irin wannan yakan haifar da rashin arziki ga mutane ya eh, an ka ce ka yi wani abu sai ka ce in dai wani ne kai ba za ka yi ba sai ka manta da girman wannan wanda yake ya isa ya sa ka kai Allah ya isa ya sa shaidan aiki ya yi amma saboda shaitan ya dibi martaba annabi adam ya dibi nashi matsayi sai mance da martaba Allah kamar yadda mace in mijinta ya ce ta yi abu in abin da ya shahi kishiya sai ta manta da martaban mijinta ta manta da ikon da Allah ya ba mijinta a kanta sai ta dore dibin kishiya wadda ba ta iya ba ta ba ta hana ta tunda mace kishiya komi girman ta ba ta iya rubuta takarda ta ba kishiya a ce aure ya mutu ko na yi wa iyaka abin da za ta yi in ta ji ba ta iya zama da ita ita ta bar gidan <laughs> iyaka abin da take iya kenan in mijin ya ki zaki ta kai kotu in alkali ya ga dama ya kashe auren iyaka abin da kishiya za ta iya yi kenan in ta ji ba ta iya zama da ita ta ce ni ban zama da wance in mijin bai yarda ba shi kenan ta kai shi kotu a yi ta bugawa in alkali ya taimaka mata ko ta bashi kuɗi ko ta sai don mai da mutuncinta to ya taimaka mata a rabu amma kishiyar tana nan kaga dai bata huce ba don ta baro abin nan makiyarta inda take so zama ita kaga ba a huce ba gashe kenan kullum abin da ya daidaita ga kowane mutum ba mace ɗaya ba ko namiji ko namiji a kula da irin wannan akwai wani magana da bahaushe kan cewa duka mawada bai hana ka tashi da tsawonka Allah ya taimake mu to mu ci gaba to abinda shedan ya ce ma Allah kala sai ya ce rabbi ya ubangiji na yarda da bata wanda kai ni bima a gawaita ni to da bata wannan da albarka bata wannan da kai ni ya Allah ai bi igiwa ikadi da wannan batar wanda kai min ya Allah nan ne ko kada fa innaka wato ba anzirni ya in eh, kala sai ce ba anzirni ya Allah na roke ka na yarda ka kai min wannan abin da kai min na na dauka an ce an tsine mai ce ya yarda da tsine wa in dai wai shi karbi wai ya karbi wannan umarni ya je wa annabi adamu sujada to ya yarda a tsine mai kuma ya yarda da wa an gane ko sai dai yanzu roƙon da shi yana roƙon arziki fa azir ya Allah ka yi min tsawon rai ka jinkirta min ila yau yi suna. har ranar da za a tadda mutane kakka kashe ni ka bani in na cikin su har ƙarshen su yanzu an gane ko to nan kuma akwai wato da biyu yake yi domin ya san da duk an ka ce an tada mutane an mutu an sake tashi to mutuwa ta ƙare saboda haka yana so ya kauce ba mutuwa ya yi taɓanna har ƙarshe kuma ya zan ya tafi da rai ne bai mutu ba ƙala sai Allah ya ce fa'in fa innaka munzari na kai dai kana cikin waɗanda an ka za a saurara ma amma ba yau mai ba suna ba zuwa yaushe ila yawmil waqtil ma'lum ila zuwa dai ranar wani yini ko kuma ranar wani lokaci wanda yake sananne shine waqatun hula ula shine lokacin hura kaho na farko da za a yi sanda kowa zai mutu to ran nan kai ma za ka mutu tare da masu mutuwa kala قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض Ala ولأغوينهم أجمعين أعلى سيد ربي يا a gawaita ni da batar wannan da kai min da albarka batar wanda kai min wato yayi tawassuli da bace wasa law zayyananna lahum bil ardi lalle zan kawace musu miyagun ayyuka da sabon Allah cikin kasa wala yanan kuma sai na halakar da su na batar da su jama'in gaba daya illa ibadaka illa ibadaka minhum al illa ibadaka Minhu, sai dai daga ka daga cikin su almukhlisina ko almukhlasina ababen tsarkakewa su ne muminai ko kuma almukhlisina masu tsarkake aiki su ne muminai qala ta'ala qala ta'ala sai Allah ya ce haza siratun wannan tawarki ne mustaqim wanda an madaidaici alayya gare ni wa huwa Shin na ibadi laifaka alayyankun wato in na ibadi lalle bayina waɗanda amumin nai laifaka alayhinsu tsananin, to baka da ƙarfi baka da hujjansu. In lamineta ba kame, sai dai wanda ya ka daga cikinsu mana gawi na naɓata tuƙa hirai, to waɗannan kayan ka وإن جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم للي جهنم لموعدهم إذا تما الكون تسو أجمعين قبادي أي من تبعك معك وأن يبيك تاري دكي توتا أما كومك أي لا سبعة أبواب لا سبعة أبواب نعم لكل باب منهم جزء معلوم to ita wannan wuta la sab'atu abwabin tana da kohofi guda bakwai ko kuma tana da abin nan dakin bakwai ga wannan dakin sunan shi daban wannan dakin sunan shi daban wannan dakin sunan shi daban har bakwai da kulli babin wani dakin minhun daga cikin su akwai juz'un maqsum akwai juz'i wanda za a kasa a aje wannan wurin wato gwargwadon zunubi in an ka zubo su daga sama to in nauyin zunubin mutum ya fi ƙarfin wannan dakin yana zuwa in ya sauka wannan wurin sai ya ɓare sai ya yi ƙasa sai ya sake gamewa in ya zo daidai inda nauyi ne nan ne sake da sai ya zauna da, tun daga jihar nama har zuwa abin nan sakara إن المتقين في وعيون innal muttaqina su ko su tsoron Allah fi jannatin wa uyunin suna cikin gonaki manya manya da maremaru ta jari fiha wadda take gudana cikin gonakin wa yuqalu lahum kuma za a ce musu a ce musu udkhuluha ku shigi aljanna bi salamin cikin aminci salimina min kulli makufin, kuna amintattu daga dukkan wani abin tsoro aw ma salami ko ko ku shige ta tare da yin sallama ai sallimu wa dukhulu a ce musu ku yi sallama kawai ku shiga amini kuna amintattu min kulli faza'in daga kowane irin firgici babu firgici tare da ku ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل wala za'ana za mu cire ma fi dure abinda a cikin zukatansu min gillin na ƙeta ikhwanan dukkan su zama yan uwa ala sururin mutakabili wato suna bisa gadaje suna kallon juna wannan halin ai la yazuru ba'dun ila kafa ba'din wato babu ɗayan su wanda yake kallon bayan wuyan wani wato ƙeƙeyar wani lidauran al'asirrati bihim domin su abin nan gadajen da suke zaune wato suna kewayawa ne kewaye suke haka ba mai ganin bayan wani hmm. la ya masu biya la ya masu biya na sabon gajiya ba ta shafa su a cikin wannan aljanna wa ma hum min habi kuma su ba za bin hitarwa ba daga cikin wannan aljanna abada har abada in sun shiga babu hita Na nabi ibadiya ka ba bayina labari ya muhammad anni anal gafuru rahim ni ni ne mai gafara ga mu'minai ar-rahim ko mai jin kaidin ga su mu'minai wa anna wa anna wa wannan azabi sannan kuma azaba ta lil usati ga masu sakon Allah huwa al azabul alim shine azaba wadda take mai radadi wani biin kuma ka ba su labari an baifi ibrahim game da labarin baƙin nan na annabi ibrahim wahun mala'ikatun su mala'iku ne istina ashara su goma sha biyu au asharatun au salasa ko goma ko kuma uku ko nawa ne dai minhum jibrilu cikin su akwai malaika jibril tare da shi an kazo idza khalu alayhi idza khalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajirun idza khalu alayhi ayin da sun ka shiga wurin ibrahim ba qalu suka ce salama aminci ai qalu hadha lafz sun hadi wannan lafazi suka yi mai sallama qala ibrahim sai ibrahim ya ce lamma arada alaihim al-akl yayin da ya kawo musu abinci falam kulu ba su ci ba inna minku wajilun lalle mu tsoronku muke yi ji annabi ibrahim khaifuna minku muna jin tsoronku ku qalu قالوا لا حول إنا مبشرك بغلام عليم قالوا سيسكت مع النبي إبراهيم لا توجل كرك جزء inna rusulu rabbika mu manzanni ne na ubangijinka ka bi gulami muna maka albishir da yaro alim wanda yake mai ilmi ai bi ilmin kasirin ma'abucin ilimi mai yawa uwa isa shine isa kama zukira fi hud kamar da anka ambata can cikin suratul hud qala قال أبشرتموني على أن مسني الكبر بل sharu qala abashartumuni yace za yace za ku yi min albishir bil da da ala an masani alkibar bayan tsufa ya riga ya shahe ni ma masihi iya tare da tsufa ya shahe shawar da tsufa ya yi mini fa bima wa bi ayyi shay'in to da wani abu ne tubashirun za ku yi min albishir me za ku yi min albishir bayan tsufa قالوا بشرنا بالذي فلا تكن من القانلين qalu sai suka ce basharna ka muna maka albishir ne bil haqqi da gaskiya fala takun min ka kakkazan cikin masu yanke kamna قال ولمن يقتل رحمة ربه إلا الضالون النبي إبراهيم يأتي ومن yanke وهذا ينكك أمنا من رحمة ربه لكرامة أبنجي جنسا إلا الضالون سيما يتبتت wato ba mai yanke kamna da rahama Allah sai kafiri eh yanke kamna ga rahama Allah kafi ne kamar da muka karanta cikin suratu yusuf eh wato in kai laihi mai yawa wai yawan laihin nan ya sa ga kai ko ka yi gafara ko ka tuba Allah ba zai gafarta ma ba to ko musulmi kake nan ka zama kahiri eh, yanke kamna ga rahama Allah kahirci ne dan haka wanda an musulmi komi sabon Allah da yayi to kashi yanke kamna ga Allah Eh, don haka ya yi kokari ya tuba kai ya ga yawan zunubi ne ba komi ba ne eh innal kaba'ira fil kalli kallima eh manyan zunubai a wajen gafara ga Allah kamar kanana ne eh ma yafalu na bi azabi ni Allah zai amfana da ku. in shakartum wa amantu eh me zai yi wani dadi zai ji don ya sa kuta me zai karu da shi babu قال قال فما قلبكم أيها المرسلون to bayan sun gama mai bayani kala sai ya ce ba ma ka dabu ku me eh, babban sha'anin ku babban al'amarin ku a al-mursalun ya ku waɗannan manzanni waɗanda an ka aiko me ya zo da ku قالوا إنا أرسلنا إلى qalu sai sun kace inna ursilna mu an aiko mu ne ila qaumin mujrimin zuwa ga mutane masu mugun laifi sune kafirai qaumin ludin mutanen ludu ne ihlakin da mu halakar da su abinda Allah ya aiko mu da shi kenan illa ala inna ajma'in illa ala ludin sai dai iyalin ludin su kam Allah ya ce inna lamu na juhu lalle mu za mu tserar da su ajma'i baki ɗai da imanin saboda zaman su masu imani in lamra illa In qaddara inna alayhi rabbi in lamra'ata sai dai matarsa kaddarna ita kan mun riga mun kaddara inna ita lamin al-gabirin tana cikin masu wanzuwa a cikin azaba Allah saboda zaman ta kahira albaki tana cikin baki ne tana cikin masu wanzuwa fil azabi cikin azaba li kubra saboda kahircin ta falamma ja'a lana ma ja'a mursalun falamma ja al-mursaluna yayin da manzanni sun ka zo ma'ala ludin mutanen ludu wato shi ludin kansa kala qala innakum qawmun karu. qala lahum sai annabi ludu ce musu innakum lalle ku qaumun mutane kuke munkaru na waɗanda ba mu san ku ba wato abin inkari abin musu gare mu don ba mu san ku ba ina kun ka hito قالوا قالوا sai sun kace masa bal a ji'ina ka mun zo ma da ma kanu yamtarun da abinda suka zan suna shakka bihi game da shi ai su mutanen ka wa huwa shine azaba da an ce za a kawo musu azaba sun ce to yaushe za ta zo to abin nan da suke musu zuwa sa to shine mun ka taho da shi wa ta ina wa inna wa atainaka bil ko mun zo maka da gaskiya wa inna la sadiquna kuma lalle mu masu gaskiya muke bi kauli na cikin magana mu magana gaskiya ce muke faɗa maka babu wasa a ciki bas فاصبر عليك بهديا من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون fasri ka yi tahiyar dare da kiɗe minan laili da cikin wani yankin dare wata bi a dabaran kuma ka sa ka gaba ka bi bayansu ai imshi khalfahum ka yi tahiya baya gare su ka sa su gaba ka bi da baya wala yaltafi minkum ahadun kuma kada ɗaya daga cikin ku ya waiwaya li Allah yara uzma ma yanzilu bihim domin kar ya ga babban abin da yake sabka gare su kada wanda ya waiwaya wamdu ku zarce ku tahi ai su tumaruna inda aka umurce ku ku wa huwa shine suriya wa qabaina wa qabaina ilayhi zalika anna ulai maqadum musbihin wa ilayhi sai muka yi wahayi zuwa gare shi wato shine muka yi hukunci muka aika masa ma'ana muka yi masa wahayi cewa zalikal amru wannan al'amarin na halakar da su ne an na dabira haula bayan waɗannan ko ƙarshen waɗannan mutane makadu'un abin yankewa ne musbihi da lokacin sahiya ay yatimmu isti'saluhum fi Tun Buke su yana tabbata yana cika lokacin sahiya وجاهل القرية أهل المدينة إياك da lokacin da baƙi sun ka sauka gidan annabi lut waja halin madinati sai mutanen gari sun ka zo su ne madinatu sadu. Shi ne garin sadu wa hum qaum lut sune mutanen lut lamma ukhbiru anna fi baiti lutin murdan yayin da anka ba su labarin cewa gidan annabi lutu ko samari marasa gemi sune shagirai murdan kenan hisanan masu kyawun huska maza wa mul mala'ikatu sune wa'ancan mala'ikun da mun kai magana sun zo cikin sura wasu samari yan kamar 'ya'yan manya masu jin daɗi gidajensu kuma ga su ba gemi kyakkyawa da su masu kyawu da ba irin su suke so sai sun kato ya shiru da suna ta farin ciki suna murna an fi fi irin fahisha ta bihin don tsammanin ko za su dama su yi alfasha da su su yi riwaɗi da su eh ai mun ji labari sun ka tauri ai mun ji labari baki sun zo muna muna maraba da su wato suna ga ba annabi lutu eh muna maraba da ka kala qala inna annabi lutu ya ce musu inna haula'i wayannan baki mutane da sun kato da bi baki na ne ku kuma yan uwana ne wala tabdahu da kar ku kunyata ni ba haka ake yi ba dan uwanku nake ku ruha mai asiri baki sun to gida na kawai ku zo ku fada su da ya mutsa bai daidai ba ku taimake ni wata kullaha wata kullaha wala wata kullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kar ku kunyata ni bi qazdikum iyahu da nuhu su da kun kai fi fi'il fashi ta aikin alfasha bihim da su qalu qalu awalam annaka alamin qalu sai sun ka ce ma annabi A awalan nan haka ashe ba mun hana ka ba anil ne daga aje baki gidanka ba mun ce kakka sake aje kowa da dai ba kasa mu kunyata ka ai mun gaya maka mun ce kakka sake aje ba ko ya kwana gidanka Tun ka san aikin tun da ba ka so mu ka mu kunyata ka to don me za ka aje baki ko mun ce ka ka aje <laughs> miyagu na bana ulai banati in kuntum Ala sai ya ce musu ha'ula'i wa'annan mata na gari banatiya ga sunan ɗiyana ne da anna kulla nabiyyin abul li domin kowane annabi uba ne ga al'ummarsa don haka yace matan gari duka ɗiyansa eh don Allah ya ce wa azwajuhu ummahatul mu'minina akwai kira'a shaddiya wadda take cewa hu abul lahu mata annabi uwayen mu'minai ne shi kuma uban su ne hmm. an gane ko saboda haka ya ce suka yi abin ya ce musu to ga matan gari nan ku je ku aura in amri za ku in kuntum fa'idina eh in kun san kuna masu aikata ma turiduna abinda kuke ri min kada ishawati ya sha ku fatazawwaju hunna to ku je ku aure su qala ta'ala sai Allah ya ce la amruka innahu ladhi yaqrabihim ya'ma'un la amruka wato na rantse da rayuwarka ko la umruka na rantse da ranka hidabul nabi wannan magana ce zuwa ga shi annabi da ake gaya ma eh Allah yana ba annabi labari cikin wannan ya ce na rantse da rayuwarka koko na rantse da ranka ai wa cika ya Muhammad na yi rantsuwa da rayuwarka ya kai Muhammad innahum su ya mahuna suna ɗemuwa ne kawai bi sakaratin cikin mayansu ya za su iya yi da annaba abin da mala'iku ai ya duna suna kai da kawo wajen hayaniya su ta banza Na ba kuma za ya haka mu musu haɗu sai tsawa ta kan musu mushriki da sahi wakata shuruki shamsu lokacin hitowar rana sanda take dan fara hasken nan a lokacin sai ga guguwar bala'i ta taho musu وجعلنا وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم min من صديد وجعلنا sai muka sanya aliyaha saman garin nasu ai qurahum safilaha mun kamar da ita ƙasa bi an rafa jibrilu ila sama shine jibrilu ya daga garin su zuwa sama wa askadaha ya kife ta makaluba tana juye ila ardi zuwa kasa wanda aka kallaba ta sai da su ta tayi sama sai aka juya kamar juyin waina an ka kifar da su wa amdarna alaihim sannan mun kai musu ruwa akan su hijaratan na duwatsu min sijilin na wuta dinin dubi kabin nar shine laka wanda an ka daho ta da wuta an kai ta zuba musu إن في ذلك إن في ذلك على آيات للمتوسمين إن في ذلك da للي تكين ونا أبدا أنك أنبتا لآيات dalalatin dalilai ala wahadaniyatin lahi akan cewa lalle Allah shi kadai shi ke amma da mutawassimi sai dai ga masu nazari waɗanda suke wa'azantuwa ailin nazirina al-mu'tabirina na'am وإنها ita wannan garin garin su mutane annabi lutu din qura labi sabirin tana bisa ga babban hanya muqimi wadda take madawwamiya ga quraishawa ai dariqun dariqu quraishin hayya quraishawa ila sham zuwa sham lam tandaris kuma bata tsohe ta fadi ba afala ya ta biru na bihim shin ba su lura da su su gane abin da suke yi hanya ce ta halaka sun ka kama inna fi zalika la ayatan lil mu'minin inna fi zalika lalle cikin wannan abin da ya gudana la ayata akwai aya ai la ibrata akwai abin lura lil mu'minin ga masu imani wa in kana fa ulai kadira walimi kana ashabul aikati lalle ya kasance mutanen duhuwa su ne mutanen kurmi ba kurmin najeriya ba kurmi na wani gari ne na inda allah ya aiki annabi shu'aibu wurinsu hiya gaidatu shijarin shine kurmi na itace bi kurbi madayar kusa ga garin madayan wan qaumul shu'aib su ne mutanen shu'aib su ma la zalimin su ma azzalumai ne bi takzibihim shu'aiban saboda ƙaryata shu'aibu da sun kai فانتقمنا منهم وإنهما لإمام مبين فانتقمنا منهم سيبك عذابا ترى مواجريس بأن أهلكناهم بشدة الحر من halakar da su da tsananin zafi wa'annahuma lalle su waɗannan garin mutanen lut da kuma wannan garin kurmi na mutane annabi shu'aibu da imamin tana kan hanya mubin wadda take bayyananna ai wazihim wadda abbayyananna abala ya atabiruna bihim shin awala ta atabiruna bihim shin ba ku lura da su ya ahla makkata ya ku mutanen makka mai nuna ku ba da gaskiya wala karkar wala karkar zaba ashabul hijr mursalin wala karkar zaba ashabul hijr lalle mutanen garin hijr sun karyata al mursalin manzanni wadin bainal madinatu wa sham wani rahi ne tsakanin madina da sham wa samud su ne mutanen samuda mutanen annabi salihu bi takazibihim salihan saboda sun karyata annabi salihu li'anna takziba li'annahu takzibun lil baqi libaƙin rusul domin wanda ya karyata annabi guda to kamar ya karyata dukkan sauran annabawa lishtirakin bil maji'i ibi, tauhidi domin dukkan su sun yi tarayya da zuwan abu guda shine tauhidi ko wani manzo Allah ya zo da tauhidi don haka in an ka karyata annabi guda to duk an karyata duka don haka karyata annabi guda kahirci ne eh wa na ka wa ta na ku ayatina atainahu mu ayatina mun ka zo musu da ayoyin mu game da raƙuman nan wadda Allah ya ba annabi salihu makanu an habu ne sai suka zama su bijire ma wannan aya la ya tafakkaru na basu yi tunani ha ga wannan aya ba wa kanu hituna wa kanu yanhituna min al-jibali buyutana amin wa sun kasance yan hituna suna sassaka buyutan gidaje min jibali daga cikin duwatsu ko dai su zo samu katin dutse su yi su saka har su bai da shi daki su kwarkware ciki ne su mai da shi daki ko kuma suna sassako duwatsu suna ɗebowa kamar bulo su zo su gina daki da shi kullun ya hata min kowanne yana yiwuwa amini ne kuma suna cikin aminci haka bar mu musayhatu haka. Ba haka zalim musa ya hatu sai tsawa ta kama su musu musbihi na lokacin sahiya wakatar sabahi da su ba fama gana anu fama gani anu ma kanu ya ma fama agana anu ma aka ya kasimun abin nan da sun kazan suna aikatawa bai wadatar da su daga komi ba min dabil azabi na tunkuli azaba min bina ilhusuni na gina manyan birane wa jami'il amwali tara dukiyoyi duk bai musu amfani ba saboda inna azaban lahi la waqi'un min dafi azaba Allah mai afkuwa ce kuma ba mai iya ture ta eh wa ma samaa wa ma na samawa ce wani arda ba mu halitta samai da ƙasa ba wa ma bayanin ma da abin da a tsakanin su illa bil haƙi sai da gaskiya sai dan gaskiya wa inna sa'ata kuma lalle tashin kiyama al'atiyatu mai zuwa tela la mahalata ba makawa wai za kullu wahidin bi amali za a saka ma kowane mutum ɗaya da aikin da ya aikata inna alheri inna sharri fasfa kai rangwame ya muhammad ya kai muhammad an mika daga mutanenka asabhal samhal jamil rangwame wanda yake mai kyawu arid anhum iradan wato ka kau da kai daga gare su kau da kai la jaza a fihi wanda babu raki a cikin babu tsoro wa hadha mansukhun bi ayati as wannan an shaye shi da ayat ta kumi da waqatulu ma yasqibtumu na'am inna rabbaka inna rabbaka huwa al-khallaqul alim inna rabbaka lalle ubangijin ka huwa al-khallaq shine mai yawan halitta abubuwa li kulli shay ga dukkan komi al-alim bi kulli shay wanda an masani da dukkan komi ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم wala atai naka sab'an haqiqa mun baka ayoyi bakwai min masani na abin biyantawa qala sallallahu alaihi wa sallam hiya al-fatiha annabi yace sab'ul masani ita ce fatiha rawahu shaykhani da buhari da muslim suka ruwaito shi la'annaha tusanna bi kulli raka'a domin ana karanta ta sau biyu ga kowace raka'a abinda ake ce ma raka'a shine sallah raka'a biyu wanda zaka sallani. to duk sallar da za ka yi in babu fatiha cikin ta babu ta la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkan mutumin da bai yi karatu da fatiha ba don haka kuma karamcin sallah raka'a biyu karamcin sallah raka'a biyu saboda haka duk wanda zai yi sallah raka'a biyu to sai ya karanta fatiha sau biyu shi yasa ake ce mata masani abin karantawa sau biyu wal al azim sannan mun baka dunkulen qur'ani mai girma wato banda ita fatiha an bashi fatiha daban kuma an ka bashi qur'ani dunkule saboda haka wal adabu ya mu mugayara adabi yana hukunta abinda an kai adabi da shi ba shine wanda an kai adabi a kansa ba don haka wala ina ka sab'a min al masani wal wal don haka fatiha daban qur'ani daban duk qur'ani ne amma ita ita an gaba shi kuma qur'ani na biye domin an yi hadafin sa akan ta ja zaidu wa amru in ka ce zaidu ya zo da amru to amru daban zaidu daban an gane ko saboda muhimmancin fatiha shi yasa an kai hadafin qur'ani akan ta don a nuna ita babba ce don haka ake ce mata ummul kitabi ko kuma ummul qur'an eh uwa qur'ani na'am uwa ko ba ita ce dan ba kamar yadda dan ba shine uwan ba eh amma kuma dukkan su sun yi tarayya a zaman su qur'ani magana Allah dan ma'anar qur'ani abin karantawa mm to mu ci gaba لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أبواجا ولا تعبا عليهم وقل جناح للمؤمنين la ta na ainai Allah ya ce ma annabi kar ka mika idon ka ila ma mata ana zuwa ga abin da mun kajiyar da daɗi da shi a zuwa janna mata yi wato kar ka ɗaga ido zuwa kallon waɗannan abubuwa hun gare su wala ta hazan alaihim kuma kar ka yi bakin ciki kan su in lam yu'minu don ba su yi imani ba wa ka haka ka zo ka sassabtar da fikafikanka ka yi tawadi'u lil mu'minina ga mu'minai don su ne tahiya wayance manya manya da sun ka ja manyan cikan nan su da manyan yi guda ka hita batun su kuma kada kai kada kai shawa abin da suke yi na duniya kakka damu da wannan ka tsaya dai da waɗannan talakawan da sun kai imani ku tayi tare su ne abukan tahiyarka na'am وقل إني ana النذير المبين wa kulka ce inni ana nazirul mubin ni ni ne mai gargadi daga azaba Allah ya saukan muku in ba ku yi imani ba al mubin ko mai bayyanannen gargadi haka gargadi na yake bayyananne ne a fili yake ko wanda ya tsaya ya saurara yana iya gane abin da ake faɗi kama anzala kama anzala al-muqtasim kama anzalna kamar yadda muka saukar da azaba alal muqtasimina akan wayanda sun ka kakkasu ko ko wayanda suke yawan rantsuwa na in kace wani sun ka kakkasu al yahudu wan nasara domin sun kakkasu wannan kashi 70 da da ɗaya wannan kashi 72 wanda annabi ya ce shi ko tashi al'umma za su kasu 73 kullum bin nari illa wahida dukkan su yan wuta sai kashi ɗaya an ka ce wane ne su yace ma alama ana alaihi yawmu ashabi wanda yake kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina to a haka nan yau to allazina wa'annan ja'alul qur'ana wanda sun ka sanya abin karantawa shine kutuban munazzala alaihi littafan su waɗanda an ka saukan musu idin sun ka za su kashe kashe a jaza haisu amanu bi wa kafaru bi ba'd inda sun kai imani da bangare sun ka kayyace ma wani bangare wakilar muradu bihim ko ko an ce abin nuhi da su allazina ta kansu sun ka zazzara a ka hanyar makka hanyoyin da ke shiga makka ya suddunan nasu anil islami eh don lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi to sanda suna ga al'amarinsa ya yi ƙarhi da lokacin hajji ya taho sai suka tahi sun ka rarraba kansu sun kai mitin da daddare an ka aje mutane gumi-gumi. hanya kaza da wani da wani su je su zauna hanya kaza su wani su zauna hanya kaza su hanya da ke shigowa garin makka an kai ittibaki to in ya taho su an zo kowa an ka gani a kira shi a ce mai to akwai wani hutun na nan boka ne mai sihiri ne mai kaza ne mai kaza saboda haka in ya jaka kakkai to shine abin da sun kai to an ce kila su ake nufi wa ba ba'dun bil qur'ani sihrun sai suka ce qur'ani sihiri ne wa ba'dun zashi sun kace kahana ce ne wa ba'dun zashi sun kace irin waka ne ba wa rabbika ba'ida lanasalannahu ajma'in fa wa rabbika Allah ya ce na rance da ubangijinka ya Muhammad lanas'alannahum sai mun tambaye su ajma'in gaba ɗaya tambaya ta kunyatarwa amma kanu amma kanu ya amalu amma kanu ya amalun ga abin da sun game da abin da sun kazan suna aikatawa sai mun tambaye su kowa ya jiya in suna da amsa su bayar in ba su da amsa su kunyata kowa ya sani fasda fasda Allah ya ce ka bayyana ka fasa ya Muhammad ma tumar da abin da an ka umurce ka da shi, ai a bihi ka bayyana shi wa bi kuma kazartas, wato kada ka damu wa ari al mushriki ka kauda kai ka bijire ma mushrikai hadha qabla amri bil jihad wannan dai kame a umarci annabi da yin jihadi na'am inna kal mustahzi'in inna kamaina kal mustahzi'ina mu lalle mun isa ma ga yan izgidi masu izgidi bika da kai bai ɗaki na da halakawar mu kulla minhum kowane ɗaya daga cikin su bi afatin da nashi aibi na daban kowanne Allah ya saka mai irin tashi musiba wanda zai mutu da ita wahum sune al-walid ibn al-mugira akwai walid dan mugira wal asim wa'id da asi dan wa'il abi ibn qais da dan qais wal aswad ibn abi muttalib wal aswad ibn al-muttalib da aswad dan muttalib wal aswad ibn abi yaguz da aswad dan abi yaguz su biyar haka Allah madaukin sarki ya saka musu musiba iri daban-daban na Allahina ya zaru na ma'amuwa ne da Allazina waɗanda suke ya aluna ma Allah ilahan akar suna sanya abun bauta na biyu tare da Allah wato da sauran wato suna hada Allah da wani cikin bauta Allah ya ce masau mai alamu da sannu za su sa haƙi wata amrin ƙarshe a musibar da za ta biyo baya za su sani wala kan na'lamu anna fariqu qad kabira ya wala kan alamu haqiqa mun sani in ji Allah annaka yadiqu sadruka lalle kai zuciyarka tana kuntata bima yaquluna da abinda da suke faɗi min istihza'i na izgili wata kazibi da ƙaryata mun san abin yana damun ka amma kar ka damu fasabbih fasabbih bi wa ka ci gaba da tasbihi bi hamdi rabbika da gode ma ubangijinka qul subhanallahi wa bihamdihi ka ce tsarki ya tabbata ga Allah da godiyarsa wa kun min as ka zamo cikin masu yin sujada wato ka zan tare da masu sallah kullun نعم واعبد ربك حتى ياتي اليقين واعبد ربك كبوتا وأبنجزنك حتى ياتيك اليقين هل يقين يزوم اليقين هو الموت yaƙini nan shine mutuwa to ka yi ta bauta Allah har mutuwa ta zo eh wannan shine yan shi'a baɗiniya waɗanda ake ce mai ismailiya sun ka shiga cikin riga sufaye suna ɓanna suka ce da idan sufi ya kai wani wuri yana iya Allah na iya ɗauke mai takalilu shari'i sai su yi hujja da wannan aya su ce ka bauta ma ubangijin ka haye kini ya zo maka in ya kini ya zo shi kenan sai ka daina bauta Allah kun gane ai sun shigo ga sufaye su ba sufaye ba ne yan baɗiniya su ne waɗanda suke cewa Allah na iya shiga cikin mutum Allah na iya shiga cikin mutum wato irin aƙidar ga ta kiristoci cewa ruhin Allah ya sauka cikin Yesu Eh, to irin wannan sai suka abin nan suna da aƙido abin nan wato aƙidodi daban-daban waɗanda suke batar da mutane da su su ce ƙur'ani yana da zahiri yana da baɗini eh zahirin shine ake yaudarar mutane da shi baɗinin kuma ba wanda ya san shi sai wanda ya bi hanyar su in ko ka bi hanyar su to ka halaka eh su ba su aiki da zahirin shari'a su ce babu wani azumi azumi shine mutum ya yi kawaici daga barin haram sallah kuma su ba da komi dai su bashi wata ma'ana ta daban ba wannan wanda mun ka sani ba sun fassara sallah wata fassara daban sun fassara haji wani abu daban sun fassara abin nan zakka wani abu daban sun fassara azumi wani abu daban in ka duba cikin sharhin aliyul qari na ashifa ko kuma nasimur riya na ashifa duk zaka ga yadda suka suka yi kokarin bata addinin musulunci amma Allah ya tona asirinsu da malamai sun ka hada idon su bacci sun ka bayyana ma mutane halayensu hasu abin nan kuma da yake masar sun kai ƙarfi duk kusan fitina nan take hitowa don littattafai da ake ta aikowa na bugawa da sauransu waɗanda sun ka ɓata da irin waɗannan abubuwa duk ake samu amma alhamdulillah Allah ya tsare muna addinin mu da ya zambi yadda wani dan kutungwila ya zo ya shirya kutun gwila to Allah madaukin sarki ya hore mazaje waɗanda ba su bacci ba su wani abu illa difa'an an din sai kare addinin musulunci an hito da komi nasu kutu kutu an aje shi ga hili dan mai gani ya gani da ya taba yana alhaqul ladhi ainaini don gaskiya ta bayyana ga mai idan duna ya halika ma an bayyana wa ya ma hayya an bayyana mai mutuwa mai halaka ya halaka bisa hujja wanda kuma zai shirya ya rayu akan hujja ya bayyana shi ma akan hujja ah, sura ta kare kuma ya kamata mu kwana nan saboda ah, abin nan akwai bayanai waɗanda za a yi akwai bayani wanda zan karawa mutane kuma yana tsammanin alhaji umar dan balagu ciyaman na kwamitin gudanar da wannan karatu shi ma yana ji yana da nashi ƙarin bayani a jiya muna cikin yi muku bayani sai aka ɗauke wuta wato sanarwa ta zo min nan bisa teburin karatu jiya cewa 'yan sanda sun ba da umarni cewa bayan sha biyu na dare kar a ga kowa waje ba mu san dalili ba ba mu san hujja ba ina nan ina karatu an ka gaya min shi yasa ni ceto magana sallah jiya a dakata to alhamdulillah yau kwamitin mu sun je sun sadu da su 'yan sanda sun tambaye su da dalilai sun yi musu bayani su ma sun bayyana musu yadda waɗannan abubuwa suke saboda haka sun ce a ci gaba da sallah sai dai suna roƙon wani gudunmawa daga gare ku in an yi sallah an gama duk mutanen da suke anguwa ɗaya to su ɗunguma su tafi tare har zuwa gida kuma wanda yake yana da nisa ko ko unguwarsa shi kaɗai ya taho to ko da ya ga 'yan sanda kai ya yi gudu ya tsaya ya musu sallama in har yana tsoron wani abu ya ce su raka shi zuwa gida za su raka shi har gida sai ya je ya shiga gida ne su dawo yauwa komi nisa su ce to mu da wurin sallah muke ko muna so a raka mu zuwa gida an gane ko in kuma kana iya tahiyar ka ba tare da ka nemi rakiya su ba kai musu sallama in musulmi ne za su amsa maka in sun tambaye ka ina kai to kace da masallaci nake wurin sallah to insha Allah an tabbatar muna akwai aminci za a ci gaba da sallah yau insha Allah eh in Allah ya yarda ba kamar yadda na ce da jiya da yau kila har gobe ba dan da mun yi tsammanin saboda ah, zaɓe da za a yi ne to ba saboda zabe ba ne akwai wani abu wanda ya faru saboda haka suka sa wannan doka to amma wannan doka sun tabbatar muna bata shahe mu ba don haka duk wanda ya sallah a nan ko namiji ne ko mace ne ko maza ne ko mata ne to a tafi cikin natsuwa in an ga 'yan sanda ka a ce za a ji tsoro a yi gudu ko wani abu a'a a yi musu sallama assalamu alaikum za su tambaye ku ina kun kai do ku da masallaci muke na juma'a wurin sallah ko ko da masallaci kaza muke don ba nan da ake sallonin ba ana yi ko ina eh, waɗanda suka ji wannan sanarwa a nan su gaya ma sauran jama'a waɗanda ba suna nan ba kowane masallaci ake sallah cikin garin fatuskun da kewayenta a ci gaba da sallar nan ko ina ne a ci gaba da sallah magana doka ba ta shahi mu masu sallar ta hajjir ba domin aminci ake nema ga ƙasa to mu muna nan muna ta addu'a Allah ya kawo zaman lahiya wanda bai bukata sai an ɗauki harsashi don haka faturol din ya yi nasu namu faturol ya yi don namu faturol Allah wanda ya rike da komi shi zai tsare eh su ko nasu in an yi kudu suna can arewa ba su iya a gan ya da haka ina fata a saurari wannan waɗanda suka ji su sanar da waɗanda ba su ji ba insha Allah za a ci gaba da sallah yau kuma kamar yadda muka sani sha biyu daidai ake farawa a ƙare lokacin da Allah ya nufa a ƙare tana yi wa a ƙare ƙarfe biyu tana yi wa a ƙare biyu da kwata ko biyu da rabi zuwa da inda an ka tsaya amma dai lokacin farawa sha biyu lokacin farawa sha biyu bali liki shahidu a minkum al-ga'iba wanda ya halarta kuma yana ji ya gaya ma wanda bai zo ba ko ba mu ɗaya nan ba duk sauran masallatai na ungunne da ake yi a ci gaba da yi magana patrol tana na amma ba za ta shahe mu ba mu masu ta sallar tahajjud ana alhaji umaru bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا إخواني وأخواتي المسلمين ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma watan ramadan a cikin wannan babban masallacin juma'a mai albarka na garin fatuskun a ƙofar gidan mai martaba sarkin fika yau muna ashirin da biyu ga watan ramadan hijira dubu da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da miladi eh, tara ga watan ɗaya hijira shi abin nan miladi ɗansa dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara karatunmu yau zai fara kan suratun nah wato sura ƙudan zuma ta sauka a makka kuma tana da ayoyi 122 ko kuma da uku gwargwadon kilabobi na malamai makaranta masu riwaya alkur'ani wannan sura kamar yadda muka santa surorin makka dai suna magana akan aƙida domin shine babban foundation na rayuwa addinin musulunci aƙida Don addinin da bai da aƙida to ba addini ba ne komi tuni ne Allah ba ya so kuma aƙidan nan sai ta zama salimiya sahihiya da za a mintatta ingatatta sannan Allah ya karɓe ta to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل مكية ومئة وثمان وعشرون آية ها؟ babu a gaishe ku بسم الله الرحمن الرحيم سورة النعل وثمان آية بسم الله الرحمن الرحيم متي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما بسم الله الرحمن الرحيم lamar tabda al mushrikuna al azaba yayin da mushrikai suka ga jinkirin zuwa azaba wadda annabi ya ce in musu imani ba za a sauka musu da azaba suka ce wato ni ta jira me ya jinkirtar da ita jikinsu na kaikayi jikinsu na kaikayi suna ta soshe soshe wai har yanzu azaban ga ta ki kuwa wai me ya tsaye da ita sai nazala sai aya ta sauka Allah ya ce a ta amrullah to fa umarnin Allah ya zo ai sa'a wata an zo da ata bi sigatil madi an ka ce ata ba ce ya ci ba da ta haƙoƙi domin tabbatar abkuwar wannan azabar din ma'ana ai Falatas fala tastajilu kar ku nemi gaugawa saukata ai ta dulubuhu kar ku neme shi kaula hinihi gabanin lokacinsa fa innahu waqi'un la mahalata domin shi wannan mai abkuwa ne babu shakka ba makawa subhanahu Allah ya tsarkaka wata'ala kuma ya ɗaukaka amma yi shirkun daga abin da suke shirka bihi da Allah na gaira sa, wato Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga duk wani abu wanda ake kamanta shi ko ake haɗa shi da shi a wajen bauta Allah baya da abokin tarayya bai da abokin tarayya a wajen halitta bai da abokin tarayya a wajen sunaye bai da abokin tarayya a wajen sihobi bai da abokin tarayya a wajen zatinsa shi kadai ya yi halitta shi kadai ake bauta ma na'am ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذر أنه لا إله mala'ika ta Allah shi yake sassaukar da mala'iku wato ba so guda ba mala'ika jibril bin ruhi da rai da ruhi wato spiriti da abin nan da rai shine ƙur'ani. aibil wahayi min amrihi da umarninsa ai bi iradatihi da nuhinsa alaman ya sha wanda ya so min ibadi daga cikin bayansa wa mul anbiya ne annabawa da cewa an anziru wato gargaɗe su ai fil kafirina ka tsoratar da kafirai bil azabi da azaba walimu kuma ka sanar da su annahu yadda lamari yake la ilaha illa ana ba wani abun bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah fattaqun ku ji tsoro ai khafu ni ku ji tsoro na duna gairi ba tare da wani na ba ah, kaga wato abin nan tauhidi ga tauhidin rububiyya ga tauhidin uluhiyya duka gaba ɗaya eh wato Allah shi kadai ake bauta ma la ilaha illa ana fattaqun ku ji tsoro na to khalaqa samawati khalaqa samawati wal arda bil tari amma yushrikun khalaqa samawati wal arda Allah shine ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa bil haqi da gaskiya ta'ala Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfi amma ya shirku daga abin da ake haɗa shi biyu da shi ne tsunami na gumaka eh Allah ya fi ƙarfin a kare gunki ya ce ɗaya suke koko tare za a bauta musu eh don haka Allah yana iya gafarta ma duk zunubin da ka aikata kan mutu baka tuba ba amma ban da shirka eh duk wanda ya shirka da Allah ya mutu dan wuta ne eh Inna innahu man shirki billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar eh Allah ya riga yayi sanarwa amma abin nan can sauran ayyuka waɗanda mutum ya aikata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika wa yaghfiru ma duna zalika duk duk zunubi bai kai kahirci ba duk zunubi ko mituni ne duk da yake to bai kai shirka ba idan mutum da zai banka ma mutanen batuskun wuta duk su ƙone amma ya san cewa abin nan da ya lahi ne ga Allah lahi ne ga Allah to yana na a musulmi mabannaci kun gane ko ba kahiri ba ne to kashe mutanen batuskun gaba ɗayansu gaba ɗaya ka ba kowa kwansu da kwarkwatarsu to bai kai girman shirka ba bai kai ba in dai mutum ya san cewa wannan kashe su laifi ne yake wa Allah ya san haramun ne ya kashe su ya kashe su to bai kai girman shirka ba duk wannan fannin ba ta kai girman shirka ba eh wato shirka babban abu ne duba ha takadu samawa yakadu ya yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan anda awli rahman walada duba ji wannan sama ta kasa wato abin nan takadu samawati sama ta yi kusa eh ya tafaddar na su kece su tsatsage wajen shakul arzu kasa ta kece abinda a bisa gari ta ya bada ya zurma wata hilu wata hilu jibalu haddan duwatsu duk su nan take su rugurguje gaba ɗaya saboda ni, an da aular rahmani walada don sun ce Allah na daɗa su da yake ba su ji uku ɗin nan da ƙasa da sama abin nan da sama da duwatsu ba su ji amma saboda an ce Allah na daɗa da sun ka hirgita sama ta yi kusa ta tage abinda a cikin te zukuto ƙasa ƙasa ma ta yi kusa ta kece abinda a bisa gare ta faɗa ƙasa duwar waɗanda ke da tudu sama sun yi kusa su gurguje su yi lebur da ƙasa saboda an ce Allah na da to in sama da ba ta da jini ba ta da ƙashi ba ta da nama ba ta da ɓargo ƙasar da take gata ba ta da komi ba ta da nama ba ta da komi ba ta da hankali duk waɗannan da suke busassu banda ba a kiransu su amsa sun kaza haka ina ga mutum da mala'ika da aljani wanda za a kira sunansa ya amsa to da Allah ya samu na taurin zuciya fiye da na waɗannan shi yasa sai a yi shirka ba hankalin mu bai tashi ba a yi shirka ba ƙaramin abu bane eh to mu ci gaba kala sana, Allah ya halicci mutumin min nutfatin daga digo mani ai mani idan an sayara rahu a inda ya sanya shi kawiyan shadidan mai karfi mai tsaurin jiki kai za huwa sai gashi nan take ya dawo khasim mai tsananin husuma mubin ko mai bayyanannen husuma fi nabiyil ba'si inda yake kore cewa ba a yi tashin kiyama ƙa'ilan yana mai cewa man yuhi ne za mu hira ne wane ne zai rayar da kasusuwa bayan kasusuwan sun rubi? ya mance da inda ya hito duba inda ya hito duba inda ya hito duba kuma inda ya koma kadiba ka ɗebi maniyinka ka sa shi ga ɗan kan yatsarka ka murza ka dibe da yake ka sa ido ka diba ka gan shi in ka dibe shi ka dibi kanka daga nan ka taso kai daga nan ka taso ko kuma in kana iyawa ka ɗebi maniyin ka sa shi ga kan yatsan ka na hagu na dama yatsan nuni ka yato majinarka ko ka kako majina ta ƙirjinka ka sa ta ga kan yatsanka na hagu ka auna ka dibe su da kyau to daga nan ka hito shi ne Allah ya nuna min mutum wato rashin hankalinsa khalaqa linsana min nutfatin Allah ya halitta wanga mutum daga digon maniyin nan sai gashi ya komo mutum fa idza huwa khasimun mubin sai gashi ya komo an ce za a yi tashin kiyama ya ce ya ce za a yi tashin kiyama wa iya tayar da mutumin da ya mutu ya rube a ƙasa wa qala man yuhil izam wa yake rayar da kasusuwa bai a ramin yayin da ta rududuge ta rube cikin ƙasa to shin rubaben kashi ya kusa da mutum ko ko digon mani wanda an ruwa wanda babu komi cikin illa ruwa ashe wanda yake da ikon yayi mutum daga wannan digon mani dan ruwan nan wanda babu kashi a cikinsa babu jijiya a cikinsa ba bargo a cikinsa ba gashi a cikinsa ba kumba a cikinsa amma duk Allah ya halitta wa'annan abubuwan ya saka ya mai da shi mutum ya yi mai fata ya lullube ya sa mai kyawu da idan duna suna motsi ya tashi ya tafi ya je ya dawo ya tuka mota ya hau jirgi ya tashi da jirgin sama ya sama da shi ya tuka baldoza ta zo ta kabar iccen da ko kashe a hannu ya kada bai motsawa wanda ya halitta wannan ta yadda wannan gawar da ta shiga cikin kabari abu ne mai sauki gare shi na'am ولنعم خلقها لكم بها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولنعم هكذا دبوا من الإبل والبقر والغنم سوني da shanu da kuma awaki da tumaki su ne ganam halaka halaku to Allah ya halitta ta domin amfanin ku ko mutane min jumlatin nasi wato jumlar mutane fi hadifun cikinta akwai abin ɗebe sanyi wato abin ruha ma ta dafi una bihi abinda kuke ɗebe sanyi kuke jin ɗimi da shi min al'aksiyati na tufafi wal ardiyati na barguna da kuma riguna na ash'ari hawa suwafiya daga gashinta da kuma sufinta wato gashin tumaki wa manafi sannan kuma kuna da wasu amfanoni a cikin waɗannan dabbobi minan nas kamar ɗiyansu da kuke gani wadar da nonon su hantsansu da kuke tatsan nono warruku da kuma hawansu da kuke yi ku ɗora kaya banda wannan wa min hata kulun kuma daga gare su kuke ci wato kuna cin naman su bayan duk waɗanga umhanoni kuma ku yanka su ku ci nama na'am ولكم فيها جمال نهين تريحون أواهين تسرحون walakun biya jamalin sannan kuna da ado wato kuna da kwalliya a cikin dabbobi idan mutum bai iya gane wannan sai wanda an makiyayi idan marice ya yi lokacin da shanu suke dawowa ka zo ka yi zamne a rugga a koro shanu sama da talatin ko sama da ɗari ko wanda da masu yawa kamar ɗari biyar ko dubu ɗaya su to su yi hululu ga ka tsaye ɗan ƙyar da kai haka kamar ɗan kututtuwa ka diba ka ga dun naka ne dun naka ne ka ji daɗi kamar a ce mutum ya diba tala ɗayansa ta banki ya ga yana da biliyan ɗari cikin akawun ɗinsa eh, kamar yadda wannan zai dibi tala ɗin ya ga namba kuɗin da ke gare shi cikin akawun ɗinsa to haka shi ko makiyayi idan ya dibi gargen shanu ko gargen raƙuma ko gargen tumaki ko na awaki ga su shi da fulu to lokacin sai ya ji daɗi kamar ya sa wasu kaya masu tsada don haka Allah ya kira su jama'a wato kuna da ado da su Ah, lokacin adon nan kuma lokaci biyu ne hina huna lokacin da kun kayo malice kun ka dawo zuwa da wurin kiwo ai rudduna ha kuke mayar da ita ila marahi ha bilashi zuwa wurin kwananta da marice wa hina huna kuma lokacin da kuke wurin su kuke sallama su zuwa daji ai tukurujuna hasan da kuke hitar da su ilal mar'a zuwa wurin makiyaya bil gadati da safe eh Wata aminu har ba da hukumku, ina faɗa jiyyar lamsaɓu, ko ba ni da hanyoyin Wata aminu a sukali kuma tana ɗaukar kayanku masu nauyi su waɗannan dabbobin, aya kama da ila bala zuwa wani gari lam takunu baligi wanda ba ku zan kuna iya kai wannan kayan can ba ai wasilihi ilaihi ala al ibil in ba kan raƙuma ba ba ku iya kai shi can illa bi shikil anfusi sai da wahala ta rayuka wato kayan raƙumi guda inda za a dora makato goma to da waya su kai su can inda raƙumi zai iya kai wannan kayan shi kadai eh kato goma za a daure mu kayan raƙumi guda inda don daga nan zuwa azare sai raƙumi ya ɗauki kaya ya tai da su ya kai azare kamar buhu hudu to in ka ɗauki rabin buhu ka ɗora makato ka ce kai shi dambam daga nan zuwa dambam ɗin ya tahima da kafarsa ba ƙaramin aiki ba ne balle ka ce ya ɗauki kaya eh, da haka ba ku iya kai wannan kayan sai da tsananin wahala ta rayuka ai bi jihu da hada In su inna rabbakum lalle ubangijin ku wanda yayi wannan halittu ya yi muku waɗannan ni'imomi lara ubu mai tsananin tausayi ne gare ku rahim mai tsananin jinkai gare ku har su kalaka halaku inda ya halitta muku waɗannan abubuwa eh na'am ولقد أوى الجبال والبنيران تركبوها وكينا ويخلق ما لا تعلمون وخلق الخيل سنة الله يهل تامك دواكي والبقالة دا الفدري والحميرة دا جافنا لتركبوها وتدنك هوس بعدنك تبا وزينة كما كي أدو دسو وانا مقول له والتعليل ta'lil bi النعم ta'rifin ni'am wato da aka yi musu tarihi an ka sanya musu alif da lam an ka da ni'imomi waɗanda Allah ya wanda yake la zai kalka hali da zalika baya kore wato an halice su ba don hawa ɗaya ba wato haddaci kala akali kamar ce kalkali ga doki a asabitu bi hadisi sai haini wanda ya tabbata cikin hadisin buhari da musulun na magana cin doki Eh, ga imamu shafi ga imamu maliki ba a cin doki eh. wa ya kuma ma la ta'lamun sannan kuma Allah ya ce zai halicci abin da ba ku sani ba nan gaba lokacin da wannan aya take sauka duka na'urorin nan waɗanda ake amfani da su yanzu ba ko guda ba keke ba babur mashin babu bespa babu suzuki babu fiji balle jirgin ƙasa ko jirgin sama balle motoci duk babu su Allah ya ce zai yi su nan gaba to ga su an yi haza mina da ikhbar bil gaibi wannan yana cikin labarai da gaibi eh to min al ajiba na abubuwa da suke masu babban mamaki algari ba waɗanda abaki waɗanda ba ku san da su ba وعلى الله أخذ السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين wannan ayoyi da muka karanta yanzu guda biyu da maganan wal an'ama khalaqa halakum har zuwa karshe wa minha takulun wa ta'milu alqalakum ila balad lam takunu baghi illa bi shiqqi al-anfusi ah, inna rabbakum la rahim sannan da wannan walkaila khayla wal bigal wal hamil tarkabuha wa zinatan wa yakhlu ma la ta'lamun wato nan eh, shine inda imam shafi'i ya yi sabani da imam malik imam malik yana cewa an ware na ce an faɗi ana cin su ga da amfanin da ake da su sannan an ka ware na hawa da ado su ne da doki da alfadari da jaki ba a cin su saboda haka imam malik yana ganin waɗanga da an ware na farko wal an'ama khalaqa halakum har zuwa ƙarshe to su ne nace waɗanga ko da aka ware aka ce wal khayla wal bigal wal hamira da buha wa zinata wa khama la alamu? su ne na hawa ba a ce to sai imam shafi yake cewa to banda doki saboda shi doki akwai hadisi wanda asma'u binti abubakar ta ruwaito cewa godiyar babanta ta mutu a madina an ka yanka an ka heɗe an ka ci buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisi sau da haka ga imam shafi ya yi hujja da wannan yace suna ana cin doki to jaki shi ba a ci ne saboda eh, ranar yakin khaibar a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara cin wani ƙauye daga cikin ƙauyukan khaibar ya je har wasu sun aza tukane an dafa jakuna har sun kusa sun nuna ba abin da ya rage illa a sauke a ita ce sai ya umarci abu talha sai abu talha yana da babban murya ce inna allaha wa rasulahu yanha yanikum an luhumil umri al ahliya fa innaha tuka tukane sun nuna ba abin da ya rage illa a sauke a ita ce ga farfesu sai aka yi ta kifar da nan an ka zubar saboda haka ittifakan shi jaki imamu shafi'i da malik sun yarda jaki haramun ne saboda ka ba a cin jaki eh dan ga wannan aya ta ce a haushi a yi ado da shi sannan kuma can ga hadisi ya ce ba a ci to amma nan sai imamu shafi'i ya ce to banda doki doki shi ana ci ne zama ne a jan hawa tare da jaki bai bai hitar da shi daga sunna ta a yanka shi a ci ba Yawwa wannan allah an ka sa an ka ce wal khaila wal walhamira aka sa musu al ta ƙididdigan ni'imomin da Allah ya wa mutum ne ba ta eh, abin nan ne na keɓancewa da ba a ci ba a'a wannan bai hana a haɗa shi da yan uwanai. wato Allah ya halice don wata ni'ima kuma banda ni'ima hawa da ado ba to sai alfadari to shi ko alfadari shi alfadari ba wata halitta ce aka yi haka ita ce alfadari ba almadari Allah ya halitta shi tsakanin wata halitta da wata halitta wato shi jaki shi yake barbara godiya ta yi alfadari idan jaki ya barbara godiya to ɗan da za ta yi ba alfadari za ta yi ba shi yasa ake ce mai jakin doki da hausa jakin doki shine jakin doki jaki ne yake barbara godiya sai ta yi alfadari zai hito shi ba jaki ba don ya ɗara jaki girma sannan ba doki ba don bai girma doki ba halitta ta irin ta jaki amma ya yi jaki girma halitta ta irin ta doki amma bai girma doki ba da aka shi alfadari to ga ka'ida ta shari'a duk wanda da ci da bauta ana bin uwa da ci da bauta ana bin uwa duk wanda ake cin mamansa to shi ma ana cinsa da wani mutum zai taki tunkiya ta haihu ta namiji to ko ya zan liman ya halatta yanka shi ya ci inda dan tunkiya ne da yi aka daraja annan ko da ce ko ya zan liman ya eh, zama da dan tunkiya ne an gane ko to saboda haka sai imamu shafi ya ce to to shi alfadari makaruhi ne tunda ya haɗa biyu ya ɗebo halal ya ɗebo haram saboda haka ya haito manzilatun bainar manzilatai ne shi bai zama haram ba bai kuma zan halal ba to yana na alayin makaruhi eh kun gane ko to Allahu alam to masha Allah to bayan haka Allah ya ce wa alallahi qabdu sabil bayanin hanya yana kan ubangiji ai bayanin ɗariƙil mustaqim bayanin hanya wadda an miƙaƙa alallahi yana ga Allah wa min ha daga cikin hanyoyi a ja'ir akwai karkatatta hanya ai haidu anil istiqama ko da ta kauce daga zama daidai kamar hanyar kahirci da hanyar sauran hanyoyi waɗanda suke ba na kwarai ba walau sha hidayatakum da Allah ya so shiryar da ku lahada ku da ya shiryar da ku idan qasdis sabil zuwa ga wannan hanya matsakaiciya ne ajma'in baki dai fa ta duna ku shiryu ilaihi zuwa gare shi bi ikhtiyarin minku da zaɓin to amma Allah bai so haka ba wallazi wallazi anzala amina sama'i ma'an lakum min shajarin bihi tusibu wa min a bayan haka Allah madaukin sarki ya ce huwa anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharab kuna da abin sha daga wannan ruwan ai tashrabuna kuna shan wannan ruwan wa minhu shajarun sannan daga wannan ruwa ne itace suke hitowa ai yambutu da sababi. itace suna hita da sababin jika ƙasa da ruwa fihi tusimun cikin wannan itatuwan kuke yin kiwon dabbobinku ai tar'auna da wabbaku kuke yin kiwon dabbobinku min sama na'am yanzu turabun da ya zara a wallahi tuna wannan fila a wani ana ba wani kulle samara inna bi zalika la ayatan ya tabakaru yanbitu lakum bihi zar'a Allah yana tsirantar muku da shuka da wannan ruwa zaituna Allah yana tsirantar da itacen zaituni da ruwa wannan fil Allah yana tsirantar da itacen dabino da ruwa wala nab Allah yana tsirantar da itatuwan inabi da ruwa wa min kulli thamarat kai da duk dai itace duka suna samuwa ne saboda ruwa inna fi zalika lalle cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku la'ata akwai aya da dalatun alama ta ta'ala da take nuna kadaita Allah madaukin sarki gare ku liqaumin yatafakkaruna amma ga mutane waɗanda suke yin tunani ga ayyukan Allah yi nuna su ba da gaskiya dan babu mai amfani da ayoyin Allah sai mai tunani ko ba mai tunani sai mai hankali وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ba za ka raja wa sakara lakum al-laila wan nahara sannan Allah ya hore muku dare ya hore muku yini wanda yake wannan ku natsu ku huta wannan kuma ku tayi ku yi zurga zurga ku samu abinci wa shamsa kuma ya hore muku rana wal kamara kuma ya hore muku wata wan nujuma sannan ya hore muku tamrari ko kuma wa shamsu wal kamaru wan nujumu ya zan duka mubtada wato da rana da wata da tamrari musakharatin abin horewa ne shi ma musakharatun abin horewa ne bi amrihi da umarni Allah in ka ce wa shamsu wal kamaru har zuwa karshe ka ce musakharatun ya zan labarin mubtada in kuma ka ce wa khalaqa shamsa laila wan nahara wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin eh shi kuwa bin nazmi ya zama hali da yi da sa ai bi shi da nuhin Allah inna fi zalika lalle cikin waɗannan abubuwa da anka ambata ayati akwai ayoyi da qaumi yaqiluna ga mutanen da suke da hankali domin babu mai tunani kamar da na faɗa sai mai hankali eh kuma ba wanda zai yi hankali sai wanda adda tunani na'am wa ma zara'alakum bi darbi mukhtalifan alwanu inna bi zalika la'ayatan liqawmin zakaru. wa zakara lakum kuma Allah ya hore muku ma zara lakum abinda ya shu'i halitta muku bil ardi cikin ƙasa min alhayawan na dabbobi wanda ba ta tsiri wa gayar zalim da wani wannan duk Allah ya hore muku su sai ka zo da lauje ka yanke abin nan ka yanke shinkafa da Allah ya so sai ta zan kamar waya ka zo da lauje ka yanka haka gaji shake yankuwa ga ta kuma to Allah bai haka ba sai ka wasa lauje ka zo ka yanke gona guda kai kadai ka yanke abinka eh duk Allah ya hore eh ko kuma eh, dabbobin nan da Allah ya halitta yanzu ka ji ba abin nan kura ka kura ba ta yi girman jaki ba amma yanzu da kura za ta kunno kai nan cikin wannan wurin waɗanda za su tsaya faɗa da ita ba su da yawa cikin mu duk wacewa za a yi a ba ta wuri in qur'ani za ta yi ta ci sai ta yi ta cin qur'anai kowa ya kama gaba eh, amma sai a ga mutum guda ya jawo raƙumi talatin raƙumi ya ɗaure igiya ga baki kawai sauran kuma duk suna da ya dangala ya dangala in ba don horewa Allah ba ya za ka yi da raƙumi ba ka da iya tsere mai in ka sheka ka hau ice kamin ka kai inda za ka tsere mai ya kamo ka da dogon wuya to amma duka zai ga ɗan yaro karami dan shekara uku in ya kamo akalan raƙumi ya ja duk inda zai tsere shi zai tsere shi daga horewa Allah duba shanu duba kahonin da suke da su ga kahoni ga kahahu ga hakora cizo suka shuri suka tuni suka amma duk da haka sai ga dan yaro guda ya koro ke talatin yana kiwon abi ne eh in sun taso ma gona ya kasa musu tsawa kaga sun dawo duk wannan in ba dan wa Allah ba ba zai yi ba eh ba zai yi ba duba ko da kare kare wannan gashi kare sai ga kare ya zauna cikin gida yara na hawa ne suna jan bundi ne da sauransu to da kare dan daji ce in ya kunno kai sai a wace a bashi wuri in yadda yake da haƙora da nan da mugunta in ya katsa hafshi sai ga duk mutane sun tarwace a <laughs> da yi ga kare nan to ma da yake Allah ya hore shi kaga shi kenan sai ga an kira shi an bashi dan kunu yana sha yana cikin sha sai yaron gida sai ya dauko yan sanda sai ya kore shi sai ya dauke kunu ya bashi nan ko ko ai mai tsawa ya tahe ba kunu to ba don horewa Allah ba in an ka gama tuwo in kare ya shigo gida sai ya koshi dan ba mai taba shi sai a watse a bar tuwon a shige daki guda a kusan tuwo nan kwano nan tuwo nan ya shige ta sai ya koshi ya hita in ma ya ga dama ya ko dan yaro ya dauka hita da shi ba mai cewa a to amma da Allah ya hore shi sai kaga ana ta wasa da shi ana ta komi da shi to wannan duka yana daga cikin horewa Allah madaukakin sarki to wannan Eh, abubuwan da Allah ya hore kuma na ganyayyaki da tsirarwa mukhtalifan alwani ko wani kala ta daban wani eh, ka ahmara wani ja wa asfara wani batsi wa akbara wani girin wa gairi hada wani ta inna bi zalika lalle cikin wayannan halittu da Allah ya yi muna haka da hore muna su da yayi la ayata akwai aya le kaumin ga mutane ya zakkaru na waɗanda ke karɓar wa'azi waɗanda za a yi wa wa'azi su gane abin da Allah ka nuna وهو الذي سكر البحر وهو الذي سكر البحر لتأكلوا منه لهما بريا وتخرجوا منه إلى أن تلمسوه Allah madaukin sarki ya ci gaba da muna bayani wa huwa allazi sakara bahara kuma shine wanda ya hore teku zallalahu lirukubi ya hore da shi don a samu yadda an ka hau cikin teku wal fi an kai nutsu cikin sa ka duba teku yadda take yanzu ka je bakin Lagos irin wajen abin nan Eco Holiday an bakin teku din nan ko na wajen abin nan ofisoshin Najeriya abin nan jihohi lazin ofis na ko na kaduna ko na sauran waɗanda annan dai bakin abin nan ko na naija ko na plato inda dai bakin teku din nan ka tsaya ka hau yashin nan ka ga yadda teku za ta sheku kai da kanka ka san bala'i ne ka ga abu wajen mil goma yana ta ruwa ne kana ganin su gazucin sun an tayo da abin nan sun taho su zo su bugi gaba su ka ji kamar wata aradu ce kai kanka in baka saba ba sai ka ruga da gudu kana tsammanin kobin ka za su yi kuma su sake komawa amma ciki ana haka sai ka ga jirgi can sama yana ta yawo ka san in ba don horewa Allah ba ya za a yi jirgi ya shiga teku a kwashe lahiya baiwa ba wai nutsewarsa ba rashin nutsewarsa ba shi ba a'a waɗannan ruwan da ke dan in wannan ambaliya ta ɗauko wannan ta ɗauko komi girman jirgi in dai in ba don horewa Allah ba in sun ka zo sun ka buge shi an gama da wannan jirgin to amma sai ga ruwa in ya taso ma jirgin sai kaga ya kauce yayi wani wuri jirgin shi ko ya wuce abin shi eh wannan duka horewa ce ta Allah to wannan la ta'kulu min lahman dariya don ku ci nama wanda yake sabon nama eh, wato danyen nama shine naman kihi wa tastakhriju minhu hilyatan kuma ku hitar da kayan ado daga cikin wannan teku talbasuna wanda kuke daura hiya lu'lu'ul marjan shine lu'lu'u da marjani duk cikin ruwa ake samu su watarar fulka sannan kana ganin manya-manyan jirage mawakira suna yanka wato wannan ambaliya fihi cikin jirgi tamkarul ma tana yanke ruwa ya ta shuku tana yanke shi bijar ya fihi saboda gudun ta cikin teku muqbila wa mudbira ko ta fuskanto ko kuma ta bada baya birihin wahida da iska guda wa tablugu wali tabtagu sannan don ku nema min balli daga falalan Allah ta alamar dokin zarki bi tijarati da yin fatauci daga an ɗebo kaya daga America an taso ma Najeriya ko an ɗauko daga London an yo Najeriya ko an ɗauko daga Faransa an yo Najeriya ko an ɗauko daga China an yo Najeriya ko daga India an taso ma Najeriya ko daga nan an ɗauka Najeriya an taso ma kasashen Turawa kuma an taso ma kasashen Asia ta gabas duk waɗannan ana yi to duka Allah ya yi wannan abubuwa wa la'allakun tashkuru ko za ku gode ma Allah wanda ya waɗannan ni'imomi ku gode ma Allah ala zalika bisa ga wannan eh, ku duba wayannan ayu da muka karanta duk wannan ma babu mai gardama da kahiri da musulmi ba mai gardama Allah ne ya waɗannan abubuwan duk da muka yi lissafa to don me ake kahince mai in ba don batar basira ba wanda yake iya yin waɗannan abubuwa shin wane ne kuma akamata wanda har za a iya kara kusa da shi a ce wannan ya yi kama da kai babu shi to Allah ya shiryar da mu na'am wa alaihi bi naki arawati an dami da bukun wa anharan wa da da duk. wa alqafil ardi rawasi sannan je.